Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niya Da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama ma Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 17 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Ta zarau kasar Pakistan ta tabbatar da akalla 'yan kasarta guda tara suna cikin mutanen da suka mutu a harin ta'addanci a kasar New Zealand. jama'a indonesia kuma sun ce ambaliya da malalar tabo a yankin kasar wato ya kashe mutane hamsin kane ta wasu hamsin da tara a kasar yar majalisar dattawan amurka na new york kuma ta kaddamar da yakin neman zaɓenta na neman tsayawa jam'iyyar democrat takara domin ta fafata da shugaba donald trump a zaben shekarar 2020 labaran duniya kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Bauchi a Najeriya 'yan jam'iyyun siyasa na cece kuce a kan soke hukuncin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ɗauka dangane da zaben hukumar tafawa ɓalewa wanda a da ta tsaida rana 23 ga wannan watan wanda a yanzu ta ce ba za a yi shi ba. sannan za ku ji cewa masana gine-gine sun yi tsokaci game da matsalar ruptawar gine-gine da ake fama da shi a wasu sassan najeriya cikin 'yan kwanakin nan bayan nan za ku ji cewa a najeriya gwamnatin jihar oyo ta nuna alhininta a bisa waɗanda suka samu raunuka sakamakon ruptawar wani gini mai hawa uku a garin sogowe. daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kere kasar pakistan ta tabbatar da akalla 'ya'yanta guda tara na cikin mutanen da suka mutu a harin ta'addanci a ranar juma'a da aka kai akan masu ibada a wasu masallatai guda biyu a christchurch a new zealand gwamnatin kasar ta ce dan kasar ta da yi yunkurin tunkarin maharin za a bashi lambar yabo ta kasa ministan harkokin wajen kasar shah mahmud Qureshi ya fitar da wata sanarwa a yau lahadi inda yake cewa 'yan kasar pakistan da aka ayyana sun bata yanzu an tabbatar suna cikin waɗanda suka mutu ya ce suna samun hudda da iyalansu ga baki ɗayan 'yan pakistan da suka mutu a cikin wannan harin sun kai guda tara harin na, Christ, na christchurch ya kashe mutane hamsin kanin wasu da dama sun jikata maharin ya yada harin kai tsaye ta shafin sada zumunta na facebook Firaministan Pakistan Imran Khan ya aike da saƙon Twitter a yau Lahadi, yana mai cewa an shiri wato a shirye muke mu baiwa iyalan waɗanda harin ya ritsa da su 'yan Pakistan duk taimakon da suke bukata. ya ce pakistan tana alfahari da miyan na'im rashid wanda ya yi yunkurin tunkarin maharin mai rajin fifita farar fata kuma za a bashi lambar yabo ta ƙasa domin yaba wa ƙarfin zuciya da ya nuna jami'ai a indonesiya sun ce ambaliya da malalar tabo a papua da ke can gundumar gabashin indonesiyan ya kashe akalla mutane hamsin kane wasu hamsin da tara suka jikata mai magana da yawon hukumar kai agaji a lokacin bala'i ta kasar sutupo provo ngoroho ya ce ruwan ambaliyan ya lalata gine-gine da dama akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu da irin barnar da ambaliyan ya yi zai ƙaru in ji ngoroho yayin da rukunin ma'aikatan hukumar ke ci gaba da bincike a wuraren da ambaliyan ya faru kasar indonesiya tana cikin kasashen duniya da ke fama da da take fama da bala'o'i da dama kasar tana fuskantar damina da ke haddasa ambaliya da malalar taɓo. kasar indonesiya tana cikin kasashen yankin gabar tekun pacific da ke fama da bala'o'in girgizan kasa da aman wuta girgizan kasa da aman wuta dai abubuwa ne da aka saba gani a can kasar ta indonesiya ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yar majalisar dattawan amurka na new york christian gillibrand ta kaddamar da yakin neman ta na neman yiwa democrat takara domin fafatawa da shugaba donald trump a zaben shekarar 2020 ta kaddamar da aniyarta ta shiga takara a hukumance da safiyar yau lahadi ba tare da manyan jawabai ba amma dai ta yi amfani da wani hoton bidiyo mai dauke da tambaya shin jarumta za ta yi nasara gilibrand ta faɗa wato a cikin bidiyon tana mai cewa muna buƙatan shugaba da zai mana zaɓi wurin ci gaba mai girma na jarumta da ƙarfin zuciya ta ce ba mu buƙatan matsoracin shugaba a ya jagoranci mu yar majalisar tana shirin gabatar da jawabinta na farko a mako mai zuwa a gaban katafarin hotel ɗin trump na ƙasa da ƙasa a birnin new york ma'aikatar sojin isra'ila ta ce bayan harin harbe-harbe da sukar wuka da wani ɗan ƙasar falistinu ya yi wani sojan isra'ila ya mutu kana wasu isra'ilawa guda biyu su ma sun samu nanan raunuka ma'aikatar sojin ta ce lamarin ya faru ne a kusa da mahadar ariel da ke birnin nablus da ke kusan wato kudu maso yammacin falasdino isra'ila ta ce maharin ya kai hari ne da wuka da kuma wato inda ya kashe sojan kana maharin ya dauki bindigar da sojan rike da shi ya rika harban motocin da ke wucewa inda ya raunata fararen hula guda biyu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Bauchi a Najeriya, 'yan jam'iyyun APC da PDP na cece kuce a kan soke hukuncin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ɗauka dangane da zaben hukumar tafawa ɓalewa wanda a da ta tsaida rana 23 ga wannan watan da za a sake zaben. wanda a yanzu ta ce ba za a sake shi ba sai dai a ci gaba da tattara bayanan ƙuri'un da aka kaɗa ranar tara ga wannan watan sannan kuma a bayyana sakamakon a ranar talata mai zuwa wakilin murya amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoton hukuncin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec ta ɗauka na soke zaɓen da aka shirya gudanar da shi a ranar 23 na wannan watan da muke ciki ya biyo bayan kwamitin bincike ne da hukumar zaɓen ta kafa a ƙarƙashin kwamishinan ƙasa mai kula da fannin ilmantarwa kan zaɓe da watsa labaru na hukumar barista festus okoye wanda ya zo boci ya gudanar da aikinsa da suka hada da ziyartar garin tafawa balewa da kuma ganawa da masu zuwa da tsaki a hukumar tafawa balewan domin tattara bayanai da ya mika binciken nasa wa hukumar inec din sai dai jami'ar apc mai mulki a jihar ta kalubalanci ikon da hukumar zaben mai zaman kanta ke da shi na soke zaben da aka ce za a gudanar da shi a ranar 23 ga wannan watan kamar yadda shugaban Jami'ar uba ahmed nana ya yi bayani a taron manema labarai sanin kowa ne cewar an yi zaɓe an kuma gabatar da sakamako wanda kuma har shi mai bayyana sakamakon zaben gwamna ya gabatar da jawabi cewar saboda wasu abubuwa da basu dace ba da suka faru na saba ka'idojin zaɓe ya soke zaben gwamna na karamar hukumar ta balewa so sanin kowa ne tunda shi returning officer wato mana mai bayyana sakamakon zaben gwamna ya bayyana cewar an soke zaben karamar hukumar ta wa balewa na zaben gwamna kenan hmm. so hukumar zaɓe ba ta da hurumin da har za ta ce za ta kafa kwamiti kuma ya zo ya bincike saboda waɗansu ita hukumar zaɓe ba ta da hurumin da za ta yi waiwaye a kan wani hukuncin da tebalin ta yi amai lashe ba ta da wannan hurumi shi sa muke wannan taro na manema labarai domin mu nuna duniya cewar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi bai dace ba baya kan doka kuma ya saba ka'ida a ɗaya gefen jami'ar pdp ta adawa ta ce hukuncin da hukumar inec ɗin ta ɗauka alamu ne na adalci domin kuwa zaɓe an gudanar da shi kamar yadda doka ta tanadar hamza koshe akuyam shine shugaban jam'iyyar a jihar bauchi na daidai ya tabbatar mana da ita cewa za ta yi adalci dama magana da muke cewa shine ai zabe an riga an gama zabe duk duniya akwai buɗe ake zabe shine rumfar zabe an yi zabe an yi collating an kai ward an tabbatar haka an kai local gama wasu kawai tsageru suka zo suka yi abin da suka ga dama to amma muka ce musu a'a ai akwai takardu da aka bayar a world world akwai takardu da muke da su a rumfar zaɓe a je a yi kuma zaɓe ta ce eh, muna da hanzari saboda haka a zo a duba a tattara wannan zaɓe kuma an tattara wannan zaɓe wato abin da hukumar zaɓe ke tsammani za ta yi shine za ta ɗauko form ec8a da b da kuma c da suka hana shi abin da ya faru wato wanda ya kamata ce an rubuta ec8 e e c to shine suka zo suka wawe shi to sai ta rubuta akan wata takarda to shi kuma ga doka a'a akwai fom da ake bari wajen shi electoral commissioner da ya kamata ta karbo nan ta cika a kai to bata samu ta ba sai da ita da ejen din duk jam'iyyoyi da 'yan sanda da kowa suka yi da cewa a cika akan wani fom wanda shi kuma shi ritanin ofisa da zai ce shi bai da kaji ba gaddamar sai dai kuma domin neman sanin ko hukumar zaɓe tana da hurumin sauya hukuncin da ta ɗauka tun farko na tambayi wani lauya mai zaman kansa barista idris safiyanu gambo ga abin da ya ce da matsalar ba na zaɓe ba ne idan ka dubi sashi na ɗari da hamsin da biyar na kundin zaɓe na ƙasa ya ba ma ita hukumar zaɓe cikakken iko game da shin yaya za ta gudanar da zaɓe duk abin da ta ga dama ta ga ya cancanta ta ga ya kamata ita ne ya kamata ta yi sai dai kawai zaɓi da ya rage ma duk wanda bai amince da abin da ta yi ko wani jami'i na ta ya yi ba shine kawai yana da zaɓin shi kuma ya garzaya wajen kotun koke na maganan zaɓe. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria. A gaida Abdulwahab Muhammad. masana gine-gine sun yi tsokaci game da matsalar rufta gine-gine da ake fama da shi a wasu sassan najeriya cikin 'yan kwanakin nan sannan sun yi kira ga gwamnatocin jihohi da su fara rushe gine-ginen da suke nuna alamar rugujewa domin kare rayukan al'umma wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aikwa mana da rahoton just five years we have lost over 13,000 lives due to a cumulative collapse of buildings in this country. Farfesa na Malam Kepin Amuga kenan malami a sashen koyon aikin gine-gine na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adama wato Mautik da ke Yola yayin da suke tsokaci game da matsalar rubta gine-gine da ake fama da shi a wasu san Najeriya cikin kwanakin nan. Na baban nan shine ma rubta wanda wani ginin bene mai hawa uku da ke yankin Itafaji a birnin Ikoyi cikin kwanakin nan inda koyi dana yara 'yan makaranta masu yawan gaske kuma ana cikin wannan jimamin sai kai ga wata sabuwa a garin Ibadan inda wani bene nan ma ya rubta da mutane. To wai ko me ke ja rubta gine-gine musamman ma bene a Najeriya a yanzu? Malam Muhammad Lawal Dalladi malami ne a sashen koyon aikin gine-gine da raya birane a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa to Spy ya ko danganta lamarin na ma da shakulatin bangaren haka gini a najeriya abin da yake kawo su shine abu guda biyu kama haka daya akwai wanda allah yake aikowa shine rushewan gini sanadiyan girgizan kasa ko kuma sanadiyan ambaliyar ruwa mai tsanani da makamanta zai irin waɗannan sannan kuma akwai abu na biyu wanda mu mutane muke muke eh, kawo su za ka ɗauke shi kuma kaman abu biyar zuwa shida haka ɗaya akwai rashin amfani da kwararru wurin shani gini misali kafin a yi gini ya kamata sai surveyor ya zo ya auna wurin auna wurin nan ba kawai shine a ɗauki tep a ja tep na a ga meji meji ba akwai abubuwa da yawa da yake ciki sannan eh, idan ka kare haka za ka kira architecture wanda shi kuma architecture na hakkin shi ne hurumin shi ne ya zana abun da kake so idan ka karasa zana abun da kake so na sannan sai ka nemo injiniya to shi injiniya na kuma shi zai fada cewa ok wannan zane da ka da abun da kake so nan yana bukatan karafuna kaza yana bukatan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kafin nan ya zauna kafin ginin ka ya zauna sannan sai ka dauko quantity survey wanda shi kuma aiki shine ya ce to karafuna nan da siminti nan da kaza kaza da ake bukata amfani da shi zai kai ka nawa ne idan ka kare wannan sannan kuma sai ka ɗauko mai gini professional mai gini wato billa shi kuma ce to za a yi aikin na. to eh, so da yawa za a ga sanadiyan eh, rashin hakan sai ga mutane su eh, saboda tsada na na su kwararrun sai ga mutane suna neman hanya mafi sauki na yin gine-ginen su wanda yake sa dole gini duka su rinka rushewa domin shi foman nan bai da masaniya akan abun da yake so ka yi nan shine na fari abu na biyu shine eh, rashin amfani da kayan aiki mai kyau irin siminti da karafuna domin kawai ka ga karfe rodi kenan a ƙasa za ka yi tsammanin oke kowane rodi daidai suke to ba daidai suke ba akwai kamfanin ɗinsu. shi ma daidai ke ƙarin haske kan wannan batu farfesa na malam kyaftin amoga na jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama wato mautek ya ce abin takaici a cikin shekaru biyar kacal sama da rayuka dubu goma sha uku ne ma suka salwanta ta sanadiyar rubuta gine-gine a najeriya batun da ya ce dole fa a kafa dokar ta ɓace a harkar gine-gine a ƙasar. a cikin shekara biyar da suka wuce kasan nan ta rasa mutane sama da dubu goma sha uku mutane da suka rasu saboda rushe-rushen gini ina so idan buhari muhammadu buhari yana ji maganan nan ina so ya sa dokan ta baci a wannan gefen eh, gine-gine a kasan nan a tabbatar cewa kwararru ah, suka kware a gefen gine-gine wayanda suka kware a gefen a zane-zane wayanda suka kware a gefen tsare-tsaren gini su a tabbatar da cewa su ne suka kama ragamancin daga gini a kasan nan masana na gani fa akwai bukatar gwamnatocin jihohi su fara rushe gine-ginen da suka nuna alamar rugujewa domin kare rayuka al'umma musamman makarantu da kuma wuraren hada-hadar jama'a kafa commission ko kwamiti na kasa kuma da na jihohi a tabbatar an bi tun ba ga cikin a cikin state capitals ba a bi duka a auna gine-gine ta wajen ta wajen gwadawa da na'urori wayanda sun kasa a tabbatar da cewa wayannan gine gine an ja su kasa koma da menene yanzu ko an zura ido a gairin matakan da hukumomi a kasar za su dauka domin kare rayukan al'umma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz A Najeriya gwamnatin jihar Oyo ta nuna alhini a bisa ga waɗanda suka samu raunuka sakamakon rubta wani gini mai hawa uku a garin Sogowe tare da bada umarnin waɗanda suka samu raunuka a yi musu magani kyauta a asibitocin jihar. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambor ya aika mana da rahoton. Gwamnatin jihar Oyo ta nuna alhininta ga waɗanda na sami raunuka a sakamakon rugujewar wani gidan sama mai hawa uku da ake kan ginawa a unguwar Sogoye Moloti Ibadan tare da bada umarnin a yi wa waɗanda na sami raunuka magani kyauta a asibitocin gwamnati. Wannan umarnin na gwamnan jihar Oyo dai yana ƙunshi ne a wata takardar sanarwa da mai bada shawara na musamman ga gwamnan jihar Oyo akan sadarwa da tsare-tsare Mr. Bola Alhaji Tunji ya sanya wa hannu. Kana aka rarrabawa kafofin yada labarai a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Gwamna Abiola Ajimobi wanda ya nuna takaicinsa a game da faduwar gidan saman ya ba da umarnin a kai waɗanda na sami raunukan zuwa asibitocin gwamnatin jihar Oyo kuma a yi musu jinyar gaggawa kyauta. Haka ma gwamna Ajimobi ya ce gwamnatin jihar Oyo za ta kaddamar da bincike don gano dalilan rugujewar Benin mai hawa uku abiola ajimobi ya kara da cewa duk wanda aka samu da laifi a faduwar wannan bene za a hukunta shi a bisa tanadin doka tuni dai wakilan gwamnatin jihar oyo a jagorancin kwamishinan kiwon lafiya na jihar oyo dr aziz adedutan suka ziyarci waɗanda na sami raunuka a sakamakon rugujewar gidan saman a asibitin koyarwa da ke ibadan uch a takaice gwamnan jihar oyo ya buƙaci jama'a da su su rika yin amfani da kayan gini masu inganci da kwari don kaucewa hasarar rayuka da jikatar jama'a. Shi ma shugaban kungiyar injiniyoyi masana gine-gine a jihar Oyo, injiniya Ade Damola Palade Patila ya alakanta rushewar gine-gine da yin amfani da injiniyoyin gine-gine na bogi a wajen tsara gine-ginen ya yi kira ga jama'a da su tuntuɓi kwararrun injiniyoyin gini don su zayyana musu gini mai inganci inganci tare da yin amfani da kayan gini masu inganci. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu tattauna da rabar Muhammad dan amarya tsohon shugaban ECOWA Bauchi DCC wanda ya yi magana a kan asalin shaye-shaye da jama'a suke yi tun shekaru da dama sannan kuma ya yi gargaɗi ga matasa da kuma sauran al'umma kan wannan mummunar ɗabi'a. Ibrahim ka almasi garba gare ka. To Baba Rabran a ka na shugaban al'umma musamman al'ummar Kirista a ya kaga wannan yawan shaye-shaye da ake samu tsakanin matasa da ke lalata musu rayuwa. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Na gode kwarai da wannan shiri domin shawara musamman ga 'ya'yanmu da kannanmu da ma wasu yayinmu matasa game da al'amarin da ya shafi shaye-shaye don a samu a bugu a buge. Mai sauraro, ina tarihin wannan al'amari, sa'an nan meye dalilin irin wannan al'amari na shaye-shaye da buguwa, sa'an ina abin yi game da wannan al'amari sa'annan mu karasa da cewa gargadi, gargadi, gargadi? idan mun koma baya tambayar mu ta farko muka ce ina tarihin wannan al'amari na shaye-shaye da buguwa amsa al'amari ne wanda ya daɗe kamar yadda ita duniya samu ma ta daɗe wannan ya sa za ka iske a cikin rayuwar ɗan adam tsara biye da tsara zamani biye da zamani an yi fama da al'amarin nan da ya shafi shaye-shaye da buge-buge ko kuma buguwa. Mai sauraro, ina dalilin waɗannan abubuwa, ina dalilin waɗannan abubuwa shine abu na biyu. Dalilin waɗannan abubuwa shine waɗansu suna yi domin su yi maganin wani baƙin cikin da suka samu kansu a ciki a nasu zato waɗansu kuma na yi ne domin su nemi wani farin ciki wanda ba sa samu a ganinsu wannan shaye-shaye na ƙwayoyi ko dai abin da ake sha don a bugu a fita cikin hankali zai ba su irin wannan farin ciki. waɗanne abubuwa ne ake sha domin a samu a a buge a fita daga cikin hankali to lallai yadda muka faɗi al'amarin ya daɗe kamar yadda duniyar mu ta daɗe ga na farko tun zamanin kakannin kakanni akwai saiwa wato saiwoyin bishiyoyi ko kuma kamar yadda wasu ke cewa jijiyar bishiya amma dai cewar bishiya da kuma sassaƙe wato sassaƙin jikin bishiyar da ganyaye da tsire-tsire da ƙwayoyin 'ya'yan itatuwa iri-iri waɗansu na sha domin su samu ƙarin ƙarfi watakilin a gona ne ya wuce gona ya wuce kowa a noma in ana ganya ko huɗa in yi riki garma sai dai kallo ashe ba a cikin natsuwa yake hudar ba ba a cikin hankalinsa yake noman yana wuce mutane ba ya sha saiwoyi da tsire-tsire ƙwayoyin shuke-shuke iri-iri alal misali akwai daga bangaren arewan najeriya ya yiwu ma ya shafa har nijar watakil da wasu ƙasashen makwabta akwai wani tsiro da ake kira zakami wannan zakami ‘ya'yansa in ka sha ya fi hauka hauka hmm. ya fi hauka haukatarwa to lallai ana amfani da shi ko kuma ana shansa watakil a da watakil ma har yanzu a wasu wurare domin a samu karfin da ba karfi ba domin a samu farin cikin da ba farin ciki ba hmm. domin a samu kawar da bakin cikin da zai kawo babban bakin ciki hmm. Allah ya sauke da waɗansu na shan irin waɗannan rabaran muhammad dan amarya kenan tsohon shugaban ekwa bauchi dcc masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma bonsa tufa da ya daidaita sautin shirin ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u Da Kut Dunari da Haruna Aki Tela Malam Maduri duk a jihar Jigawa, Najeriya. Inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka da Allah ku bamu dama mu yi kira ga al'ummar ƙasarmu Najeriya da ya kamata mu kai zuciya nesa mu rungumi sakamakon zaɓe a duk yanda ya zo. Kuma kada mu bari wasu bara gurbin 'yan siyasa su raba kawun mu domin fa zaman lafiya ya fi komai daɗi shi kanshi shugabanci baya samuwa sai da zaman lafiya sai daga sade sa'idu daura inda ya ce muna kira ga 'yan majalisunmu waɗanda aka zaɓa da ya kamata su sa kishin ƙasarsu da al'ummarsu waɗanda suka zaɓe su saƙonmu na ƙarshe ya fito daga kaka alhaji bukar gursuma da masak inda ya ce salam voa hausa yau kira zan yi ga al'umma al'ummar jihohin da ba a kammala zaɓe ba ya ku 'yan uwa kar ku bari a aƙidan nan ta ƙin fitowa zaɓe ta yi tasiri a gare ku kamar yadda ta yi tasiri a waɗansu jihohin ƙasarmu a makon da ya gabata. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. Zuzana Kaputuba tana kan gaba a yau Lahadi a zagayen farko na zaben shugaban kasar Slovakia. Bayan kirga kusan kuri'un da aka yi a zaben jiya Asabar tsakanin 'yan takara goma sha uku, lauyan muhalli mai shekaru 45 ta samu kashi 40.5 na kuri'un matamakin shugaban hukumar zantarwar kungiyar tarayyar Turai Maros Sekovic mai samun goyon bayan jam'iyyar mai mulki ta smear sd yana biye da ita amma da rata mai yawa inda shi ya samu kuri'u kashi 18.7 yanzu 'yan takarar guda biyu za su shiga takarar zagaye na biyu a ranar 30 ga wannan watan maris shugaban kasar mai ce andrej kiska bai sake shiga takara a karo na biyu na wa'adin shekaru biyar ba amma dai yana taimakawa kaputu ba idan ba ta lashe zaben na zagaye na biyu za ta zama shugaban kasan ta mace ta farko a kasar da take tsakiyar nahiyar turai kasar pakistan ta tabbatar da akalla 'ya'yanta guda tara suna cikin mutanen da suka mutu a harin ta'addanci na ranar juma'a da aka kai akan masu ibada a wasu masallatai guda biyu a christchurch a new zealand gwamnatin kasar ta ce dan kasar ta da yi yunkurin tunkarin maharin za a bashi kyautar lambar yabo ta kasa jama'an indonesia sun ce ambaliya da malalar tabo a papua da ke gundumar wato gabashin indonesia ya kashe akalla mutane 50 kane jikata wasu 59 tun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau Jonah Cummins, Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya. 24 heures sur 24, VOA